Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barka da kasancewa da Madalla TV. Insha Allah bidiyon mu ne zai muku jawabi ne akan yadda za ku ga i token ɗinku da aka tura muku a Funkisto a OKX OKX exchange. Domin da dama wasu na complain su fa ba su gani ba. To za ta iya an tura maka amma baka san yadda za ka gan shi ba shi yasa ba ka gana ka ba. Ku biyo ni. Da fari za ka shiga a OKX ɗinka kamar haka. ok kamar yadda kuke gani a da ka shiga nan ita ce fuskar kunga nan yana kan exchange ne ga wanda aka tura musu a cikin exchange kenan kusan bidiyon nasu ne to kana shigowa sai kai click akan wannan asset din da kai click akan asset kenan zai buɗe maka feji kamar haka da ya kai ka wannan fejin to a nan za ka ga ga zaɓuka nan a sama ƙwaya hudu nan overview funding trading grow to saboda haka sai mai click akan wannan funding din da kai click akan wannan funding din zai bude ma kamar haka da ya buɗe ma kamar haka to idan ka ga nan wajen wannan hide asset din nan kenan hide asset idan ka ganshi akwai wannan good din ma'ana an ce a bude asset din da a ɓoye asset din da bai kai dala ɗaya ba duk wani crypto da bai kai naira ɗaya ba to za a ɓoye shi saboda a kasi maka yawa in kuma kana da bukata duk abinda ka san naka ne to in ka kunna shi a in ka kashe shi to zai bayyana to kasancewar shi wannan ice ba a mai kuɗi ba saboda haka ko farashin shi ba za a gani ba to ba lalle ne sanda ka shigo cikin fandin din nan idan yana nan ka gan shi saboda haka sai mutum ya yi click akan wannan tik din domin ya kashe shi da ya danna shi kamar haka shi ne wajen zai koma kamar haka kun ga yanzu nan babu wannan tik din amma kuma me ga coins nan sun bayyana ga su nan kala daban-daban sun bayyana to da ya buɗe maka haka sai ka click akan nan ɗin nan nan alamar sacin ne to da ka click akan shi zai buɗe maka kamar haka da ya buɗe maka kamar haka kun ga sai ka rubuta ice kamar yadda kuke gani gashi na rubuta ice da ka rubuta ice sai ka danna wajen sacin da ka danna wajen sacin wani lokacin maka maka ka gama danna wajen sacin kawai zai nuna maka ice din abin da aka baka kenan kamar ni kun ga yanzu gashi an bani kimanin kwaya dubu ɗaya da ɗari biyu da kwaya biyu da ɗigo tamanin da takwas shine abin da aka bani to wannan shine yadda mutum zai bi domin me ya ga ice din da aka tura mishi a cikin OKX exchange to kana ganin haka yanzu abu na gaba za ka iya dangwala shi wannan ice din kenan za ka iya taɓa shi kamar haka da ka taɓa shi kamar haka to ga abin da zai kasance nan kun gani zai baka zaɓi kwaya uku gashi nan deposit kun gani deposit an ba dama kamar za a iya kun ga ya dan yi duhu withdraw kun ga ya yi haske ba a ba dama ba sai mai transfer za ka iya yin transfer amma na cikin gida to saboda haka sai ka click akan wannan cross din da ka click akan wannan cross din okay zai koma kamar haka nan ga wanda yake son ya je ya saida kenan saboda haka zai yi transfer kenan na cikin gida to nan coins ɗinka yana kan funding kana so ka dawo da shi trading ne dole sai ka dawo da shi trading za ka je ka sayar da shi in baka da shi trading ba sai ka dinga fama ya za a yi ya za a yi gashi ana ta kokarin sayarwa ko kuma ana ta business kai kuma ka rasa yanda zaka to saboda haka dole sai ka dawo da shi kan trading din tunda akan funding aka baka shi saboda haka nan wajen amount din nan mutum ya danganta yana so ya sayar ne duka ko ko a'a to in kana so ka sayar duka kawai sai ka yi wannan max din ma'ana maximum kenan to gaba daya abun zai fita ma'ana za a rubuta shi kenan sai ka dana wannan confirm din in kuma baka so ka da duka za ka rage wani abu nan din nan wajen amount sai ka rubuta adadin abin da kake so sai ka dana wannan confirm din shikenan za ka transfer shi daga ne funding zuwa trading account to bacin nan wajen ah, ka gama wannan sai ka dana wannan alamar kibiyar ta next kenan shikenan zai kawo ka wannan fejin kamar haka ok still dai muna da same page ba sai ka danna ba in abin ya zama kun gani gashi yanzu mai funding din mu ya koma mai zero kun gani yanzu kajira jira mace ice a matsayin zero take babu ita ta koma mai ta koma trading account saboda haka sai mu danna wannan yarki biyar da mun danna ta zai kawo mu feji na gaba kamar haka da ya kawo wannan fejin kun ga za ku ga still ice din mu zero zero ne kun ga me abin yana kan funding saboda haka sai mu click akan wannan trading din da mu click akan wannan trading din zai bude mana kamar haka da ya bude mana kamar haka kun ga nan ma za ku ga ice din mu ba ku gan shi ba to saboda haka yana can ƙasa ne nan ga alama wajen sacin kamar yadda muka yi na fandin saboda haka sai kai klik akan shi sai ya bude sai ka rubuta sunan ICE ka rubuta sunan ICE ka danna search wani lokacin ma kafin ka danna search kamar na faɗa a baya zai bayyana to yana bayyana shikenan za ka iya klik akan shi da kai klik akan shi